Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya, mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. All schools are to remain closed until 13 October. Ministan ilimi Ibrahim Shekarau ke sanar da tsawaita hutun makarantun firamare da sakandare da mako shida don yaƙi da Ebola. Yanzu dai za a dawo karatun ranar sha uku ne ga Oktoba. A wannan ɗan tsakani kan a dawo hutu kowace makaranta a Najeriya firamare ko sakandare za a ɗauki malamai guda biyu ma'aikatan asibiti su je su ba su wannan bita. hukumar sojoji ta ce sam sojojin nan kusan ɗari biyar da suka ratsa kan iyaka zuwa kamaru ba arcewa suka yi don tsira da rayukansu ba a'a ja da bayan rago ne Garba Kwacido ya ja kamfe din neman shugabancin PDP na Zamfara da yake yi zuwa Abuja. Ai in ka je jihar Zamfara yanzu da na hito da an gane sai ka ji ana cewa sai dan aƙida. ma'ana baka taɓa barin pdp ai a rayuwa ta ko a maholki yayin da ofishin hukumar kwallon kafa na najeriya ya kama da wuta balbal an shirya don fara jigilar alhazai ranar 6 ga oktoba a dutse jihar jigawa nasiru da ma'ilika kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka ji a makon jiya, yau zauren ya sauka Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don a amfana da irin salansa na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Ga dai Abdulwahab Muhammad. Assalamu alaikum masu sauraro. Muna fata dai wannan karo ma kamar yadda ake kawo muku a ah, abubuwa da yake na yau da kullum to yau kuma tattaunawan tamu a dangane da abubuwa ne wanda yake muhimmai musamman ma idan aka yi batun mata to za ka ga idan duniya ya kawo kai to a tare da ni nan akwai a mashahuran mutane waɗanda yake sun san abubuwa da yake shafan su mata kasancewar ma duk tattaunawa da mata ne a tare da ni yanzu don so kowane ya gabatar da kansa zan fara da ainihin a uwarmu kuma wata jigo a fannin aikin jarida bari ta gabatar da kanta a jama'a assalamu alaikum sunana hannatu ibrahim um, daga gombe balanga local government ina kuma aiki na wajen inganta rayuwar mata da matasa da kuma a wajen kyautata zaman lafiya a jihar Najeriya. To ba ga ita akwai kwamishinan ma'aikatan mata da jin daɗin al'umma na jihar Gombe. Turanki ko za ki gabatar mana da kanki? Salamu alaikum. sunana hajiya sa'adatu mustapha ni ce kwamishiniyar mata da jin daɗin al'umma a jihar gombe to ba ga ita ma akwai jami'a daga hukumar wayar da kai na gwamnatin tarayya da ke nan jihar gombe wanda ake kira nowa ko za gabatar da kanki sannu mu da warhaka haka sunana mrs sarah yapuwa na aiki da gangamin fadarkarwa da kuma wayar da kai na gwamnatin tarayya da muke nan gombe state har ila yau da akwai wata jami'a wanda yake ita take kula da shirye-shiryen wata kungiya mai zaman kanta a nan shiyar arewa maso gabas wanda ke ofishinta na nan a jihar gombe ko za ki gabatar da kanki To, salamu alaikum sunana Dr. Elisa danladi ni ce coordinator kamar yadda ka faɗi wannan ƙungiya da take zaman kanta wato dfao Development Initiative for African Women sannan ina coordinating North East Political Empowerment Project for Women. Thank you. Haka ne, to baya ga kodai ke na ce wannan tattaunawa mata ne, akwai wani shi ma wanda yake ɗan jarida ne ɗan uwana na gayyace shi domin ya dinga ɗan jefa ɗaya biyu a cikin al'amarin kada ya zamanto a ce hidiman kawai na mata ne to ga malam ko da gabatar da kanka sunana amin suleiman muhammad kuma ina aiki ne da gidan rediyo na doce valley to madalla to kamar yadda yake muka ce hidiman mata to kowane lokaci za ka ji mata suna ce ana danne musu haƙoƙinsu ba sa samun abubuwa yadda ya kamata akan basu a baya to mama hannatu ibrahim ita ta san kabli da badi ta san tushen duk wasu abubuwa da yake wato yake shafan mata to za mu so mu ji shin batutuwan nan da mata suke yi menene me a mata ne ya kamata a ce an yi musu a da farko dai idan ka sani lokacin da mata suka fara koke-kokensu da nunawa cewa ba a damawa da su ba a yi tare da su sabili da lokacin yawancin matsayi na wa'inda ya kamata ba a sa matsa a ciki ko da kuma a um, wajajen ilimi na 'yan mata ba cika ingantawa ba to da jin koke-koken da mata da kungiyoyi suke yi game da haka sai muka taras cewa an fara jin koke-koken nan domin wannan koke-koken ba mu kadai a jihar Gombe ba a Najeriya baki daya. Mata su ne duniya su ne daɗin wannan duniya. Haka kawai. Wai mu bayin su ne, komi dan su muke, su ko matan namu. Kenan duniya duka ta mu ce. Abin da ba a mana kamar yadda na faɗi shine a ba mu matsayi yadda ya kamata inda za a tattauna abubuwan da zai shafi ci gaban mata da matasa da iyayenmu maza duka ba mu a damawa da mu siyasa ba a damawa da mu idan ma an dama da mu sai ko a mu a ce women leader ko kuma a ce mu ma'aikata ne irin malaman makaranta ko kuma masu jinya so amma yanzu alhamdulillahi sabili da mata sun tashi tsaye kuma gwamnatocinmu na yanzu za mu ce musu alhamdulillah tun ba ga nan jihar gombe ba a yanzu haka a jihar gombe gwamna dr ibrahim hassan dan kwambo mu ya kyautata mana eh to kafin mu zo ga sanin ko yi ko bai ba wanda yake ina ganin ita kwamishiniya ita ce za ta gaya mana tun da yake a ku kuna da naku bukatu wa'annan bukatun ana biya wannan kwamishina za ta ga mana to amma ko me za mu so mu san shin matan ma tukunna suna da cikakken sanin a haƙoƙinsu da yadda za su bi wanda yake akwai hukuma wanda yake ta wayar da kan al'umma shin kuna aikin wayar da kan al'umma a dangane da wannan ita za mu ji wannan bayani daga wajen mrs malta uh, sannu da warhaka uh, a gangamin wayar da kai na gwamnatin tarayya wato nuwa muna fadakar da jama'a baki daya musamman mata tunda ni nake aiki da ya shafi mata a nuwa a mata mun fadakar da kansu na daya akan a shigan siyasa a dama da su su samu masayi ba masu kawai su su shiga a ɗebe su kamar masu waka an san shata a'a muna so su tashi a dama da su tun daga farko su shiga su yi rajista a fati su zama fati memba ba ma a ce an ba su wannan muna so a ce su an zabe su don su masu tashi su yi magana yadda kowa yana magana a na biyu kuma mu fadar da kan mata mun ce mata ba sai kun je kuna roko kuna wani abu ba ku ya kanku in kanku a haɗe za ku ya ku jefa kuri'a ma yarwar ku mata ku zabe ta domin me aladarmu ya nuna mata ana gan kamar ba su da kwazo ba za su iya su yi abu ba amma mu mun gaya musu ya kamata wato mu developing self esteem nasu ma na matan da kansu mun ce abin da namiji zai yi za ku iya yi ke kika haifi namijin nan ke kika girmar da shi tun yana ciki kina rera kina shayar da shi kika girmar da shi kuma ki ce wai abin da shi zai ke ba za ki iya yi ba mun ce za ki yi ki fiye da wannan saboda haka mata mun gina musu kwazo akan ko me namiji zai su za su yi haka saboda haka su yi siyasa a dama da su su jefa kuriya ma juna bambance bambance abin da ake ce da shi divide and rule shine abin da yawanci mazan mu suke ma mata su ce ai addinin ku daban ai ke kin fito daga wannan kauye kabilanci daban-daban da na fito waje su Ethiopia Ghana Tanzania na tarar duk ashe ba nigeria kaɗai ba duka abu ɗaya ne saboda haka ina so mata su sani sai mun tashi saye kar ki bara ce wannan wai don addinin ku ba ɗaya ba na mace ne ta san ciwon ke saboda haka ki jefa mata kuriya magana wai a ce namiji ce wai kaza in eh, mijin ya mijin ke ce kar ki jefa ma wannan kuriya ki ce kin ji an ki shiga wurin ke da ke daga ke sai Allah sai ki jefa ma ki muna so yanzu mata su zama shugabanni The Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Kambin na gaba Allah, sannan yakin na gaba Allah, ta da bai biyayya har To, da wannan waƙar muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama karazibi. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne Dr. Harold Daniel, ƙwararren likita ɗan Najeriya wanda akan tuntuɓa wato consultant a nan Amurka, da kuma da ɗaɗɗan shahararren ɗan jarida Alhaji Muhammad Haruna. Da farko dai ga Dr. Harold Daniel. Assalamu alaikum, 'yan uwana na arewacin Najeriya. Sunana Harold Daniel, an haife ni kafin Najeriya ta sami independence. Lokacin independence a 1960 mun yi murna sosai domin mun sami 'yancin kanmu lokacin muna yara ƙanana amma abin da muka ji daga wajen shugabannin ƙasanmu sun ce mana mu je makaranta mu yi ƙoƙari domin mu taimaki ƙasanmu ta zama kamar sauran ƙasashe a duniya mu abin da ya fi damu mu kenan lokacin da muke girma mu je makaranta mu yi ƙoƙari mu zama likitoci mu zama injiniyoyi mu gama wannan karatun sannan mu zo mu taimaki 'yan uwanmu amma kafin mu kuma mu je mu gama karatu mu sami ilimin da ya kamata mu taimaki ƙasanmu yawancinmu da muka gama sai muka ga cewa ƙasanmu ɗin ba su ma san abin da muke son mu yi da 'yan siyasan da masu mutane da yawa dai suna da abubuwan da suke so ci gaba da gina ƙasanmu ba abin da ya dame su ba najeriya mun yaƙi mun gama yaƙi mun da mun sasanta da mutanen kudu amma duk da haka ba mu sami cin gaba a ƙasanmu ba maimakon mu dubi abin da fi mu yi wanda zai sa mu gina ƙasanmu sai muka shiga kuma maganan nuna bambanci a kan addini wato kamar dai kullum muna neman abin da za mu yi ya ɓata ƙasanmu maimakon mu nemi abin da za mu yi domin mu gina ƙasanmu lokacin maganan tashin hankali maganan addini a najeriya nan an fara a 1970 ne abu kaɗan sai a je an yi tashin hankali a nan a'a musulmi da krista suna tashin hankali a nan musulmi da krista suna kashe-kashe a can wannan abin ya dame mu sosai mu waɗanda aka ce mana da muka sami independence cewa mu je makaranta mu yi karatu sannan mu fito daga makaranta mu zo mu taimaki ƙasar mu ce girma to yanzu dai maganan musuluncin nan da addinin krista a najeriya ya kai inda ya kamata mu dubi abin da muke son mu yi da addinanmu da kuma ƙasanmu. Addinin Krista da addinin Musulunci ba daga Najeriya ba ne suka zo, koya mana aka yi, ko kai Krista ne, ko kai Musulmi ne, wannan addinin koya ne ka yi. Waɗanda suka zo suka koya mana wannan addinan su zamansu suke yi lafiyayye a ƙasansu. Mu wannan addinin Krista ya zo ne daga Turai. mutanen turai ne suka samu wannan addinin sannan suka zo suka bayana mana Musulunci kuma ma haka ne daga saudi arabia ne ta zo su sun zo sun koya mana amma mutanen turai suna zaman lafiya da musulmi da krista a turai suna zaman lafiya abin da ya dame su su gina ƙasansu don sun san in sun gina ƙasansu kowa a cikin wanda yake su za a biya musu bukatansu middle east akwai tashin hankali amma inda musulunci ya ya zo mana a saudi arabia da sauran kasashen musulmi su ba su da wannan tashin hankali ba wai a saudi arabia ba wai ba krista ba ne ko kuma masu bin waɗansu addinai suna da su amma sun san yadda za su zauna tare su yi aiki tare su haɗa hannunsu su gina ƙasashensu to yan uwana zan tsaya dai a nan yau na fata za ku ji kiran da nike yi na gode Shi ma Alhaji Muhammad Haruna ya ce muddin yankin arewacin Najeriya ya rungumi zaman lafiya to sai fa kowa ya dara saboda ci gaba. To ‘yan arewacin Najeriya Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Haruna. Ni ɗan jarida ne na aiki a gidan jaridar Najeriya bayan wannan na kafa na mujallar citizen wanda ta tsawon shekara hudu sha'anin nan na aiki da shugaban ƙasa. Ah, janar da salari tsawon kakakin shi to lokacin ina nan da muka wannan aiki ina shari ne akan siyasa a najeriya kira da zan muku yanzu shine ya kamata mu dubu ba mu dubi tarihin mu na arewa yadda aka san mu da zaman lafiya da juna ba bambancin kabilanci ko na addini da sauransu muna zaune mutane daga ko ina ba ma daga najeriya ba kawai ba ma daga afirka ba ko ta ina daga duniya ana zaune ana zaune ladin lafiya a hankali a hankali abubuwan na suka yi suka tsari yau aka waye gari ba zaman lafiya kullum muke nan kashe-kashe na addini kashe-kashen kabilanci wanda ya sa arzikin arewa ya koma ya zama koma baya wannan tsarin da aka samu noma da yake shi ne tushen arziki shi ne aka samu da da shi ake ci da kasar nan ya za mu waye gari wasu ɓangaren kasar nan ma ba yadda za a yi kama iya noma kamar waje da su mai digiri shi wanda su gabatar duk tashin hankali ya sa yanzu zama kawai ma ya ya zaman lafiya ya gagara ba za ka iya bacci da tabbacin cewa gobe da safe za ka tashi ba tare da wani hanzo ana kashe-kashe ba wannan tashin hankali ya sa an turo sojoji wanda su zama cewa su ke saka kashe da suke yi ma ya mafi kila na wanda boko hana suke yi in ka bar ta wannan akwai bangaren irin su zamfara su katsina suke sashen naija inda yan fashi da makami suke zuwa suna da ta'asa iri to ire-iren wayannan duka ba da za a yi ba samu wannan kwanciyar hankali Ba samu zaman lafiya da zai kawo ci arewa kuma kasar mu kamar gangan jiki dole duk kai ya ciwo duk sauran jiki ma zai dauka in yawa ba samu kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba ba da za a yi najeriya kuma najeriya ba ta ci gaba ba afirka da duk wani bakin fata ma ba zai samu ci saboda haka ya kamata mu zauna mu yi zurfin tunani mu gaya za mu yi mu dawo da zaman lafiya da muke da shi da a dawo da shi zauna da juna kowa addinin shi daban kowa abin nan in Allah na so duk mu zama daya da zai yi eh, abin nan daban-daban ba eh, kabilan mu daban-daban ba addinin mu kowa da nashi saboda haka dole ba yadda za a yi musulmi a najeriya wanda misali ya ce ya kori kirista kirista ba zai kori musulmi ba wasu ba zai kori ina wani ba ina wani ba zai kori ba wasu ba mun zama ɗaya in kuma muka ce za mu wawware kowa koma bangaren shi irin shi gaban da aka samu da ba zai samu in ka dubi tarihi duniya gaba ɗaya duk wata kasa da ta samu ci gaba ka zo ne na zo aka cunkuɗa aka zama ɗaya saboda zaman abin nan lafiya da ake da da da nufi ya yi gwamna a kan babur ya yi gwamna a kan in ka dubo su tashi da dama za ka tsaye ire wayan na abubuwa akwai su bahaushe ya yi ne da a ilu to irin wannan da ya kamata mu yi tunani mu ga yadda za mu sake dawowa da zaman lafiyar da muke da don mu samu ci gaban kasar mu samu ci gaban arewa mu samu ci gaban kasar mu samu ci gaban afirka da na duniya kamar ta iya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.